a yau ini na tara alhamis wato cikin kwanakin watan ramadan na wannan shekarar muna ci gaba da karatu cikin littafin Allah mai girma alhamdulillah mun karanta ayoyi da suka magana a kan abin da ya shafi ni'imomi da Allah ya mafano Isra'ila da kuma abin da yake ambata musu har yanzu bayani akan wannan ni'imomin ba su kare ba da kuma abin da ya biyo bayan butulce ma wannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu shi ne wato Allah ya yi fushi da su kuma ya sanya su suka zamanto matsarkanta don haka za mu ji sauran ayoyin da za a karanta har zuwa kuma inda za a shiga wata gaba har ila yau dai da ta shafi banu isra'ila din shine abin da suka yi na kashe wani daga cikinsu kuma suka ɓoye wanda ya kashe wanda a nan ne Allah ya jarabe su da cewa su yanka saniya wanda wannan kissa ta saniya daga ciki ne aka ɗauko sunan wannan sura suratul baqara an gane ko kuma yana da kyau mu sani cewa sunan surori ah, yana sauka ne tare da abin da Allah ya saukar ba wai wasu bane suka zauna suka tsara cewa wannan sura a bata suna kaza a bata suna kaza ba Allah ne madaukakin sarki sai saukar da shi haka gaba daya saboda haka ba wai wani tunani bane na dan adam suka hadu cewa sahabbai ko manzo Allah ya shawara da su wani suna za mu sama sura kaza yanda aka saukar mishi da su kowace sura ta sauka ne da sunanta an gane ko haka Allah ya saukar haka za mu ji wata karanta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 وقولوا حسبة نغفر لكم خطاياكم وتهدين المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكتبون وإن استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا بالأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما ينبت الأرض من وثمرها وغذائها وطولها وعددها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمأكلة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين وجعلنا لما بين يديها وما خلفها للمتقين ورزقا آه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى a har yanzu Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari akan waɗannan ni'imomi da yama banu Isra'ila sannan kuma a nan wannan gaba yana zargin da kwabarsu kan abin da suka aikata mummuna wanda saba ma umarnin Allah ne da kuma ma umarnin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa'id kuma ka gaya musu yayin da muka ce musu ku shiga wannan gari wa'id na kulna dukulu hadihin karya bayan sun fito daga Misira. sun tsere ma Allah ya kubutar da su kuma sun yi yawo a wannan waje inda har suka bata sai Allah ya ce akwai garin da ya alƙauranta musu za su shiga shine baitul maqdis Allah ya ce wa id qulna dukhulu hadhihi haɗi yayin da muka ce ku shiga wannan gari fa kulu minha haythu shi'tum ragadan kuma wannan gari babu takura za ku shiga ciki ku zauna ni yanda kuke so ku ci abin da kuke so a cikin garin nan sannan kuma ku zauna cikin nutsuwa ba wanda zai takure ku wani kulun baba sujjadan amma ga sharaɗin da Allah ya ba su idan za ku shiga garin ku shiga garin kuna masu girmama Allah kuna masu sun sunkuyar da kawunan ku ma'ana shine sujjadan ba na su yi abu kamar ruku'u haka amma irin waccan sujjadar da muka bayyana ta wato annabi yusuf da 'yan uwansa ba ai sujjada ba ce ta sa goshi a ƙasa sujjada ce ta sunkuyar da kai domin girmama allah kaɗai ya san hikimar da ya sa ya ce su shiga garin da wannan sura a wannan yanayi ce wani kulul baba sujjadar in za ku shiga garin ku shiga ta wata ƙofa kuna masu sujjada wa ƙulu hittatun kuma ku dinga faɗan wannan kalmar ta hitta ma'anar hitta daga wato eh, alhaƙu ne shine shafewa ma'ana kuna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kankare muku zunuban da kuka aikata a baya kaga an umarce su da yin zance da kuma aiki yin zance shine su ce hitta alkawo aiki kuma su yi sujjada to duka guda biyun ba wanda suka yi su dinga cewa in sun ce hitta su ce Allah ya ce nagfir lakum ku. in har kuka yi haka to zunuban da kuka aikata a baya Allah ya ce za mu gafarta muku za mu kankare muku wannan zunuban wa sanazidul muhsinina kuma Allah madaukakin sarki ya ce za mu ƙara ma wato waɗanda suke masu kyautatawa lada a cikin ladansu Kuma Allah madaukakin sarki in kai aikin lada guda ɗaya yana ninka mashi shi yana ruɓanya mashi to wanda suka yi kyawawan ayyuka Allah maɗaukakin sarki zai musu ƙara wannan kyauta daga gare shi Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum daga cikin su sai aka samu wanda suka musanya wani zance wanda ba shi aka ce su yi ba wanda suka zalunci kawunan to abin da suka yi na canja zancen shine a maimakon su ce hiffatun sai suka kara baƙi guda ɗaya a cikin kalmar suna cewa himfa himfatun fi sha'aratin eh, suna cewa wai alkama a cikin gari ko a cikin abin nan gashi mana suka saba ma umarin abin da Allah ya ce su faɗa daban abin da suka faɗa daban da aka ce kuma su shiga garin suna masu sujjada sun shiga garin amma sai suka juya bayansu suka ba garin baya suka zauna da matsugunansu a kan ƙasa sai suna zunkuda ma'ana matsugunansu suna shiga garin da baya da baya kowa gaya musu wannan abin da aka ce su kenan banu isra'il su sai sun saba ma Allah da annabinsa su ba za su yi wancan abin da aka ce ba alhalin ba suna neman yafiya ne na zunubai aka ce ga abin da za su yi sai suka yi saɓanin haka to da suka yi haka ne Allah ya ce fa'an zanna alalladi na balamu rijizan minas sama bi kanu ya sai muka saukar ma da waɗanda suka yi zalunci a cikinsu wato azaba daga sama sakamakon abin da suka kasance suna wato aikatawa na saba ma Allah maɗaukakin sarki to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, wa idistaska Musa bi ƙauni. wa idistaska Musa bi kauni haka nan wato Allah maɗaukakin sarki ya ce ka sake gaya musu lokacin da suka shiga cikin ɗimo wannan suna tafiya annabi Musa sun zo sun koka masa suna cikin wannan dajin suna tafiya ba su san inda za su je ba tsawon shekara arba'in to sun yi tafiya mai nisa sai suka ce ma annabi musa ba ruwa ba duk inda za su je su nemi ruwa su kona ba sa samun ruwa kuma ba a waje ɗaya suka ba tafiya suke yi suka ce ka roƙan mana allah ya samar mana da mafita to sai annabi musa ya roƙi allah maɗaukakin sarki kuma allah ya amsa masa sai Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa wani duke wannan dukan yana da yana da ramuka guda goma sha biyu daidai yawan daidai yawan gidajen banu Isra'il a iya cewa kila guda hudu a nan guda uku a nan uku a nan uku a nan uku a nan ko ina ma'ana kowane fuska na dukan yana da ramuka guda uku amma dutse ne duk lokacin da suke buƙatar ruwan da za su sha sai annabi Musa ya ɗauki sandan shi sai ya daki wannan dutsen sai ruwa ya fara bubbugowa ta wannan bakunan dan matar su zo su yi turore wasu su danna wasu shi aka sa kai gida goma sha biyu kowanne suna ɗiba ta gefen da yake nasu kamar bakin famfo aka musu wannan mu'jiza ce Allah ya nuna ga annabin sai annabi Musa sai Allah ya ce fa qul nabri bi asaka al-hajara fanbajat min mutnata ta aina kada alima kullu unasin mashrabahum da haka suna shan ruwa daga wannan dutse idan suka sha ruwa suka ɗibi na amfanin su suka gama sai ruwan ya dauke sai su ɗauki dutsen su sa shi a cikin wani ƙaton na yafi a samu mutane su sai a sace ɗaukar hannun tafiya ne to abin da suke da dutsen kenan tsawon wannan lokacin da suka yi suna wannan yawa to Allah madaukakin sarki ce fa qul nadrib bi Allah ya ce sai muka gaya ma annabi Musa ka daki wannan dutsen da sandarka fanfajarat al-infijar shine kuddugowa fanfajarat min mu'aymin al-hajar isnata asharata aynan Idanun ruwa guda goma sha biyu sai suka buɗe kada alima kullu unasin mashrabahum ay kullu baitin kowane gida da dangin ku sun san inda suke sha ruwa ba ta zuwa su sha a wani waje to haka suke ɗaukar wannan dutsen Allah ya ce muku kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin da Allah madaukakin sarki ya azurta ku ga wancan abincin da aka ba ku yana saukar muku daga sama ga kuma ruwa shi dan adam idan ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai ci ya samu abokin zama akwai abin da yake bukata a rayuwa sai dai buri na dan adam yana so ya tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, man asbaha aminan fi sarbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya duk wanda ya wayi gari yana cikin aminci a gidansa gidan nashi ne mai haya bai zo ya ce ka tashi ba ba gidan haya kake ba gidanka ne kawayi gari a gidanka kake mu'afan fi jasadihi kana da lafiya a jikinka ba wata cuta da take damunka inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci manzo Allah ya ce kamar an bashi duniya ne gaba ɗayan ta akwai abin da ya wuce wannan a duniya kuma dama duk kudin da ake nema akan meye ne akan matsuguni ne da abin da za a ci da kuma tufafi ko Shi ne kawai da yana da matsuguni yana da abin da zai ci kuma yana da lafiya a jikinsa me yake nema kuma sai dai buri na ɗan adam a haɗa nan da can a ƙulla wannan da waccan a ɗauko wannan halal ɗin da waccan haram ɗin a haɗa waje dai sai an tara duk ka gama tarawan akan wannan abubuwan za su gari akan gida ne duk da umar ina take koma gida in babu lafiya kuɗin da aka tara lafiyar ta cinye in ba abinci wannan kuɗin da shi za a ci haka ita duniya ƙaramar abaci mutane ne suke ɗaukanta da girma kuma yanda ka ɗauki duniya haka take zuwa maka in ka ɗauke ta da faɗi ka wahala in ka ɗauke ta da matsi ka sami yalwa ita ƙa'idar ta kenan kuma ma'aunin baya canjawa haka yadda ka ɗauke ta haka za ka zo ma in ka ɗauke ta da faɗi kai za ka sha wahala a cikinta don ba za ka taɓa gamsuwa ba ba za ka taɓa kuma ƙoshi ba amma ka ɗauke ta da sauƙi da abin da ya zo ma naka ne ka samu ka yi haƙuri da shi shi kenan ka wuce baka da matsala wanda za ga suna ba kansu wahala ba bacci nan ba can waya guda uku a hannu ya rasa yace zai ɗauka hakan ya ke mana ya ga mutum da yi guda uku a hannu da power bank a nan yana nan yana can yana tuka mashin yana waya yana can yana waya aka yanzu gida ba bacci iyalan ba su san kan shi ba ya'ya ba su samu lokacinsa ba iyaye ma wani lokacin suna raye ba su gan shi ba sun yi sati ba sa a ido ba wani ina kake ne wallahi an je nema hajiya jatumar ku dai aika mata da abin da za ta ci bai da lokacinta to inda mutum ya ɗauki duniya haka take zuwa mu amma duniya karamin gida ne duk ka gama yawon ka zaka fita a ciki wata rana mutum ya gama tawa ya gama duk abin da suke nan na hannun shi din nan da wayoyin guda uku da motocin da gidajen duka zai su a tafi da shi shi kadai a aiki to ne na ɗaga hankali a ciki Allah ce wala ta asau fil ardi mufsidin kada ku yaɗa ɓarna a doron ƙasa Allah bai san ɓarna. inna Allah la yuhibbul fasad Allah baya san masu barna ai fir'auna barna yayi Allah ya halakar da shi Allah ya ce innahu kana minal mufsidin wannan ɓarnar da yayi kuma Allah bai tota ba Allah ya halakar da shi haka duk wanda zai barna a doron ƙasa ƙarshen shi ba zai yi kyau ba Allah ya ce wa in ya Musa kuma ka gaya musu su sake tuna ni'imar da Allah ya musu suka gaya ma Musa suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidi ce Musa wannan abincin guda daya ishe mu ya gince mu ko Allah ne saukar da shi ya ishe mu ba ma jin haka muna so a musanya mana da wani abinci daban domin mu ji ɗanɗano daban-daban don haka faru na rabbaka har ila yau ba suna cewa ka roƙi Allah ne rabbaka ya su ce faru sai ka roƙon mana ubangijinka har yanzu imaninsu bai gama bai gama stable ba aisha ka roƙon mana ubangijinka inda ka ce shi ya aiko ka to muna da bukata jila na min matun al-ardu min ya fitar mana daga cikin ƙasa a wannan yawon da muke yi abin da mu iya ci na daga abubuwan da suke fasa ƙasa su fito shine al da abin da za a sa shi a ƙasa ma'ana kaman doya kaman su dantali zuwa abin da yake cikin ƙasa sai ce su muke so ba na sama ba muna sa abin da ƙasa za ta fasa shi shine albaqil wa su kuma suka iyakance maka Allah abin da suke so <laughs> baka ba Allah abin da kake so roƙon Allah za ka yi ya baka suka iyakance suka ce suna son ƙisa al shi shine wato kaman kwakwamba din nan da ake amfani da shi shine ƙisa ko kuma wani ganye da yake nan za a gan shi ganye ne yana da wani abu kaman auduga a kansa gane ko mutanen mu al'umman mu na kazara Hausa su ba su amfani da shi ba sai sai waɗanda ba su ba kamar yamurai haka da sauransu gane ko ana kiran shi leech leech ne za ka gan shi l e e c h yana da ganye da wani abu kaman kabeji a saman shi amma abin kaman kamar dusa ne za ka gan shi ko sun ce shine kissa almuhim abu ne da suke so a fitar musu su dinga ci wa fumiha kuma suna son tafannuwa tunda dama sun saba amfani da ita wa adasiha suna son al'adas al'adas mafi karancin abin da za ka fassara shi da shi a hausa a gane shine kaman waken suya shine ke kama da adas da wanda suke zuwa kasashen laraba za ka ga ana kirɓa wani abu kamar miya ce ana yin ta kamar miyar wake shine adas din gane ko akan dafa shi ya'ya ƙanana a ci kuma akan markaɗa shi a mayar da shi kamar miya ake to suna son adas wa basaliha kuma suna son albasa to wannan duk wahala ta menene Allah ya saukar muku ba ku bukata wannan abuwan ga abin da za su yace ba za su to a musamman musu da wannan qala sai annabi Musa ya ce musu ko kuma Allah ya ce annabi Musa ka gaya musu yanzu a tasabbiluna alladhi huwa adina billadhi huwa kai, yanzu za ku musanya abin da yake mafi karanci ne mafi kaskanci da abin da ya bi shi alkhairi za ku nemi musaya na cewa ga abin da Allah ya saukar muku kun san ya fi wannan alkhairi ku zo ku ɗauki abin da bai kai shi alkhairi ba inda sun haƙura da har yanzu ana cin wannan abinci yana sauka to suka kasa haƙura su babbar damuwar abin da suka yi saba ma Allah suka yi an ce su ci iyaka cin su duk lokacin da lokacin abincin yayi zai sauka za su ci amma kar a boye sai suka dauka suka fara boyewa duk wanda ya dauka kuma ya wuce iyaka cin shi ya boye sai lalace to sai suka shiga takura suka ce su ba za su yarda da wannan wannan ka'idar ba ta musu ba to an ce kar su boye su ci iyaka cin su kuma zai wadace su to sai suka ce sai a neman musu abin da za su ajiye su ci yanda suke so ce yanzu za ku musanya abin da yake mafi kaskanci ne da abin da ya fi shi alkhairi Allah ya ba ku abu mai alkhairi kun nuna ba ku so sai abin da yake mai kaskanci ne ko misran Allah ya ce to kenan ku je duk garin da za ku zo ku zauna ku je ku zauna a wannan gari wannan ba ana nufin misra da aka santa ba dan sun fito a cikin ta ne sai ko misran ku je ku tsuguna a duk garin da kuke so akwai waɗannan abubuwan za su fita fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abin da kuke so duk inda kuka je za ku samu amma kuma Allah zai dauke wannan arzikin da ya baku na wannan abinci Allah madaukakin sarki ya ce to da suka yi haka sai Allah ya fuskata da su cewa duribat alaihimu dillatu wal maskana sai Allah ya ɗaura musu azilla ƙasƙanci walmaskana da kuma rashin wadata ma'ana Allah ya kwace duka wannan ni'imomi ƙasƙancin shi ne Allah ya ɗaura musulmi a kansu duk inda aka samu daula ta musulmi su banu isra'ila za su biya haraji kuma Allah ya ɗauki wasu al'ummomi ya ɗaura su a kansu suka dinga gallaza musu suna ƙasƙantar da su wanda a baya a baya a tarihi shine abin da Hitler ya ma banu Isra'ila ko ya kai ta kusan suna cewa mutum miliyan shida abin da ake kira Holocaust wanda ba a magana sa wani kai magana sai a ce kai makiyin Yahudawa ne amma dai alhamdulillah Allah ya karya wannan abu yanzu ba maganar makiyin Yahudawa da abin da ka faɗa akan da Yahudi yanzu ba mu ja da kai ai ga an karya wannan abin musamman da yakin nan da aka yi na Gaza saboda sun fito sun nuna asalin halayyarsu sun suwaye to a duk sanda suka sami iko to za su saba ma Allah kuma za su takura bayan Allah wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka jawo fushin Allah a kansu Allah ya yi fushi da su zalika wannan abubuwan da Allah ya ɗaura musu addillati wal maskanati wal ghadabu min Allah zalika nuna yana komawa gare su ai bi annahum bi sababi annahum wannan ba ni sabab ne saboda dalilin sun kasance yakfuruna bi ayatin lahi suna ƙaryata ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba <clears throat> wannan kuma ba yana nuna cewa ana iya kashe annabi da haƙƙi ba la ba wai ka'idar ba ke a ma'ana bai cancanci suka annabawan nan ba suna kashe su haka kawai annabawa kamata ya yi a bi su a girmama su domin bayi ne na Allah wanda suka kawo sakon Allah ga bayinsa wanda suke tsane mutane daga cikin duhu zuwa haske daga barna zuwa gyara daga tsaka zuwa ga shirya to kaga kuwa bai kamata a ce su za a kashe ba to banu isra'ila kamar yadda ya zo wani hadisi na abdullahi dan mas'ud yake cewa sun kasance wata rana annabawan da ake aiko musu suna da yawa sun kashe annabi a ini ɗaya guda ɗari uku kuma da yawan masu koma suka ci gaba da harkar kasuwarsu kamar ba a yi komai ba yaktuluna al'anbiya su suka kashe annabi yahya da annabi zakariya annabawan allah ne su suka kashe su annabi yahaya yanka shi suka yi jini yi ta zuba jini shi yi ta zuba sai da suka roƙi Allah ya tsayar da jinin kuma jini ya mala da ko'ina haka suna kashe annabawa annabi isa sun yi yunƙurin kashe shi aiko Allah ya tsayar kuma lokacin da Allah ya so ya dawo da shi ya dawo da shi to irin wannan tafarkin ne su ma larabawa suka ɗauka ƙuraishawa suka so su kashe annabin Allah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka lokacin da gafirai suka yi makirki dan ko su kama ka su daure ka ko kuma su kashe ka ko su fitar da kai daga garin Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah duk ne kin gaskiya dama haka ne in ka gaya masa ka gaya masa gaskiya ƙarshen makamin da zai ɗauka zai ce za mu gama da kai yana ganin ya gama da kai shikenan ta ƙare bai san cewa kuma Allah zai taso da wasu baya duk wanda ake kashe su Allah yana taso da wasu a nan kusa kusa wanda aka kashe su da wanda muka fi sani malam Ja'far Allah ya masa rahama da albanin zariya da aka kashe su da wata tsaya ne an daina faɗan abin da su suke faɗa ne to in sauran ma yanzu za a kashe su haka ne Allah zai ringa tasar da wasu to kashewa ba shi bane solution solution shine kai biyayya gare shi da haka wannan mummunar ɗabi'a ce ta banin isra'ila an ji mai faɗan gaskiya a kashe da haka wannan aikin su ne shi yasa Allah ya fushi da shi zalika bima asau wa kanu Kaduna." wannan duk Allah ya ɗaura musu ƙasƙanci ne da wulakanci da fushi da yi da su saboda saɓa ma Allah da suka yi da kuma wuce iyaka da suke yi na taka dokar Allah maɗaukacin sarki <clears throat> sai Allah maɗaukacin sarki ce innal ladina amanu <clears throat> walladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir Allah yace waɗanda suka ba da gaskiya da Allah mu'minai kenan sai kuma walladina hadu da waɗanda suka shiryu daga cikin Yahudawa da suke cewa inna hudna ilaika haka suka faɗa da suka ba da gaskiya da Annabi Musa inna hudna ilaika wannan shine ma'anar al-yahud ay raja'na ilaika mun koma gare ka wasu na cewa an tsakuro suna addinin ne daga sunan yahuda daga hudna ilaika mun shirye zuwa gare ka Allah wanda suka ba annabi Musa da gaskiya suka gaskata a taurar shi suna aiki da abin da ya zo da shi an gane ko wan nasara da kuma nasara su ne mabiya annabi Isa shi yasa babu wani abu ah, kiristanci ko kuma a ce almasihi babu wannan kalmar kalmar da ta zo alkur'ani nasara aka kira su aka haka ake kiran mabiya annabi isa nasara daga annasir masu taimako yayin da annabi isa ya ce man ansari ilallah qala na nahnu ansarullah daga nan ne aka samu nasara masu taimakon addinin Allah an gane ko amma ka ce christians ma'ana masu bin yesu kiristi yadda ake fada ko ko masu girmama shi har su kai shi matsayin Allah wannan ba shi bane addinin annabi isa alhawariyun su ne almajiran annabi isa su goma sha biyun nan su ne waɗanda suka yaɗa da'awarsa har bayan Allah ya ɗauke shi kuma mafi yawancinsu aka bi su aka kaskashe su suma. kuma yawancin su kashe su aka yi sun kai kamar mutum eh, shida ko bakwai wanda aka karkashe su wasu su kuma suka koma ga Allah amma dai alhawari yau sun ba da gaskiya da annabi Isa kuma sun yi ta yaɗa karantarwar shi kafin a zo a karkashe su. to Allah ya ce wanda suka ba da gaskiya ma'ana waɗanda ba Yahudu ba ba Nasara ba kamar wannan al'ummar da ma wasu al'ummomi mabiya annabawa da kuma waɗanda suke yahudawa ne masu bin addinin annabi musa da nasara wanda suka bi annabi isa da wanda za suke kan addinin annabi musa annabi isa ya zo da shiriya suka karbi shiriyar annabi isa wasabi'ina da sabi'awa a sabi'a wasu mutane ne wanda aka yi su tun kafin yahudu da nasara ana cewa asabi mutumin da ya bar wani abu shi yasa a lokacin idan mutum ya musulunta cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce mishi wai saba'ata ka bar addininka suna danganta su da sadi'a din nan saboda sadi'a mutane ne waɗanda suke asalin su masu kadaita Allah suna kadaita Allah Allah suke bauta mu an ce suna bin shari'ar annabi Adamu da annabi Idris da annabi Nuhu sai kuma ka zo daga ƙarshe aka samu ka ɗauko kuma annabi yi a can ƙarshe kuma wasu na bin shari'arsa akwai su har yanzu a yankin ƙasar iraki da wani yanki na turkiya ne za ka ji ana kiran su saba'iyan su ne sabi'awa har yanzu akwai su a iraki suna sallah guda uku <laughs> eh guda uku su suke sallar to akwai burbushi na cewa su mutane ne masu kadaita Allah amma na yanzu duka ba akan gaskiya suke ba na yanzu sun yi imani da mala'iku suna cewa mala'iku suna da tasiri a duniya kuma suna girmama wasu taurari ma'ana suna ta'amuli da taurari yanzu akwai da yawa da ake danganta su da cewa sun ma addinin musulunci hidima ana irga su a cikin wanda suka kawo ilimi na zamani wasu su sabi'awa ne masu kawo ilimi na bincike na physics ko kuma astrology ko waye yawancin kadidiya za ka ga ba akan abin nan fita ba ana kuskure ake raba su da cewa musulmai ba musulmai ba ne, suna nan a yankin iraki har yanzu kuma suna sa wani farin tufafi wai yana nuna cewa su mutane ne masu tsarki ba sa son kazanta ba sa son saba ma Allah da kazanta alama suke nan da gemun su da kuma kadan ba za ta bambance su da musulmi ba za ka dauka ma musulmi ne akwai mutane da yawa addinai daban-daban da ake wanda ba addinin Allah ba to su waɗannan sabi'a din Allah ya ce to a cikinsu duka wanda ya ambata man amana sai Allah ya kawo sharadi duk wanda ya imani billahi da Allah a cikin su wal akhiri kuma ya bada gaskiya da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa imani da Allah kawai ba ya ce Allah na nan ba imani da Allah ya kunshi imani da Allah wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir haka duk cikin waɗannan wanda ya yadda da wannan to kaga yanzu waɗanda suke nan yanzu ai ba su yi imani da Allah ba tunda ba su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka imani da Allah bai cika ba to Allah ya ce wanda suka ba da gaskiya da Allah ko daga wani annabi suka fito in dai sun bi annabin sun ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe to Allah madaukakin sarki ya ce wa amila salihat an dawo aiki na gari kuma suka yi aiki nagartacce idan mabiya wasu annabawa ne sun yi aiki da abin da annabawan suka zo musu da shi kama annabi isa alaihi salam aiki da abin da aka zo mishi da shi shine a yadda cewa Allah ne ya halitte shi ya aiko sa shi ba Allah bane ba dan Allah bane kuma akwai annabin da zai zo ƙarshe dole ne a ba da gaskiya da shi to wanda ya haka ya ba da gaskiya da annabi isa alaihi salam suka yi aiki na kwarai sai Allah ya ce to sakamakon su irin waɗannan falahum ajruhum inda rabbi suna da ladan su a wajen Allah madaukakin sarki mai girma wanda ba wanda ya san wannan ladan sai Allah wala khawfun alaihim kuma ba su da tsoro kada su ji tsoro in sun sadu da Allah madaukakin sarki wala ya azanuna kuma kada su ji bakin ciki ba sa cikin bakin ciki duk wanda ya imani da Allah ya aiki na kwarai na gari to wannan ba yi da tsoro ba yi da fargaba ba yi da bakin ciki ko da a ce a cikin rayuwar duniya ko ana ganin shi cikin wahala da talauci wannan ba bakin ciki ba ne abin da zai samu a wajen Allah sai ya mance da cewa ya yi wata rayuwa mai wahala a duniya to Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadna mithaqa bani mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur yayin da Allah ya alƙawari da banu Isra'ila ya dauke musu dukan nan abin da ya faru shine akwai lokacin da sun yi laifin sun yi laifin laifin yayi yawa har Allah madaukakin sarki ya ɗaga wani dutse ya daura shi a saman cewa suna ƙara wani laifi Allah zai sake dutsen duka su ƙare dutsen ya danne shine abinda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idna taqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim yayin da Allah ya dauki dutse ya daura a bisan su suka yi tsammanin dutsen nan zai fado duka su halaka Allah yake to ku zuma atainakum bi quwwati abin muka ba ku na shari'a ku rike ko ku rike ko kuma a halakar da ku ana ni'imar ta yawa an yi wannan sun saba an yi wannan sun saba shi a ƙarshe to aka koma maganar kuma a musu wannan hukunci to shi ne suka koma suka ba Allah amma bayan kuma suka sake saba ba ta tsayuwa ta abu daya Allah ya ce to muka ɗauke wannan dutsen a kanku Allah ya ce to ku ma ce na kun bi kowa abinda muka ba ku shi din nan ku riƙe shi da gaske ba ana nufin ka riƙe kawai alƙur'ani gangan ka dinga ka ba ta aiki da shi ba la al'aqlu kowa shine abin da ya zo a ciki ka riƙe ka yi aiki da shi ka yi aiki da abin da yazo cikin littafin Allah wazkuru ma fihi kuma ku dinga tunawa da abin da ke cikin sa kuna wa'azuwa da shi la'allakum Na in kun yi haka za ku zamanto cikin masu tsoron Allah Allah ya ce kuma tawallaitum min ba'di zalika bayan alƙawarin suka sake biyawa Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la kuntum min al in ba dan jin kan Allah madaukakin sarki ba a gare ku da falalar da Allah ya muku da kun kasance cikin masu hasara Allah haka ya ci gaba da aiko musu da annabawan bayan annabi Musa alaihi salam an samu annabawa da suka zo bayan annabi Musa irin su Yusha ibn Nun wanda shine yaron da suka yi ta tafiya da annabi Musa sannan aka zo aka samu annabi isa alaihi salam aka sami irin su uzair akwai annabawa da yawa wanda ko da ba manzanni ba ne amma annabawa ne a cikin banu isra'ila allah bai taɓa kyale al'umma haka kawai babu wani mai gargaɗi allah ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi babu wata al'umma ba sai sai mun aiko musu da mai gargaɗi a cikin wannan al'ummar ta ƙarshe ne gargaɗin ɗaya ne shine manzo allah sallallahu alaihi wa sallam al'ummar da ta gabace mu sune al'umma annabi Isa aka aiko musu da annabi Isa gabanin shi kuma aka aiko da annabi Musa ko da Harun gabanin su kuma aka aiko da su Salihu da Hudu da sauransu aka babu wata al'umma face sai da Allah ya kuma mata da annabi Allah bai alakar da al'umma aka kawai ba tare da ya turo mata da annabi da kuma ya saukar musu da shari'a ba. Allah madaukakin sarki ce wa laqad alimtum الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين wannan jiya bayan da kuka yi kuke ganin kun saba ma Allah ku tuna cewa akwai wasu daga danginku su ne ake kiran su ashabu sabt was'alhum anil qaryatin lati kanat hadirat al-bahri idh ya'duna fi Sabti. wato al'umma ne daga banu Isra'il da suka yi wani zamani a masunta ne suna yin su suna zuwa su kama kifi sana'a su kenan sai Allah ya ɗaura musu wata jarabawa kawai jaraba ne Allah ya mutu Allah yana iya hana ma abu abin da kake so don ya jaraba ka sai Allah ya ce musu ya haramta musu yin su ranar asabar Allah ya haramta musu ya ce kar su ƙara kama kifi ran asabar kuma Allah da ya tashi jarabar su kifayen ba sa fitowa sai ran asabar to su mutanen nan sai suka yi wata dabara wai suna ganin dabara ce kamar yanzu yadda za a dinga canja magiya suna a ce wannan wai soft wine ce ko waye haka duk ai ta gaggyara wannan duk gyara ne an ne ko ce wannan mai sauki ce a'a ba mai bugarwa ba ce mai waye wannan duka gyara ne sai su zo da komar su ranar juma'a sai su jefa don asabar sai su zauna a gida ran lahadi da sabon su su dauka wajen sun yi dabara eh asabar ɗin ai ba su yi sun ba ba su fito ba da haka suna ganin kamar sun ma Allah wayo sun saba ma Allah to su ne ashabu sab to Allah yake cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri suna bakin teku ne in kano ya'duna eh ya'duna fi sabti fa qulna yawma sabtihim irta fi him hitanuhum yin sabtihim Al. ranar asabar din kifayen sai su zo da yawa wa yawma la yasbituna la ta'tihim wanda ba asabar ba kuma kifayen sai su wace kuma Allah ya ce kasu su ran asabar eh mutum ne yana son biya Allah ya ce karkasha yana son ya yi zina Allah ya ce karkai eh in ya yi zan ai zai ji daɗi ya yi. to Allah ya ce karkai yana so ya ɗanɗana abin da yake na haramun ne Allah ya ce karkai Allah ya san da abin da yake ciki ya ce ma kai wannan zai rabi Allah da komai ne dan ya barka ta yi. a'a Allah yana so ya gwada ikon sani cewa kai bawan sani yana so ya umarce ka ya ga gwargwadon biyayyaka da umarninsa sai ka ga abu mai kyau ne Allah ya karkai ce Allah karkaci haka Allah zai umarci bawa to da suka ki suka saba wasu a cikinsu sai suka kame bakin su ba su ce komai ba su ba su hana su ba kuma ba su yi din tare da su ba wasu kuma suka tashi suka yi ta musu wa'azi cewa ku ji tsoron Allah kar ku yi wannan abin da Allah ya hada to kaga ba dukan su ce zama ɗaya ba kamar yadda Allah ya ce laifi sawa daga cikin su akwai mutanen kirki to waɗannan da suka yi kamun su ɗin na ran asabar din suka ci gaba da yi suna ci gaba da yi sai aka wayi gari ko da aka je neman su a gidajensu da an kwankwasa kofa sai a ji ba motsi sai dai a dinga jin gurnani ana buɗe kofar sai a ga birarruka sai Allah ne da su birarruka Allah ya jirkita halittar shine wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabdi fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ya ce ku zama birarruka kuna cikin makaskanta kuma da zama birarruka yan uwansu suka yi ta kuka biri yana kallon ɗan uwansa mutum ne amma ya zama biri yana kuka wani yana kuka ba da za ka yi da shi sun saba ma Allah to ta iya yiwa wannan ne kila su yan darwinism din suke cewa shine asalin evolution biri ya zama mutum mutum ya zama biri la su wannan birin abin da aka tabbatar shine ba su hayayyafa ba kuma ba su gaba da rayuwa ba tun da suka kare suka ƙare ba wani wanda ya kara abin nan a cikinsu dama Allah ya yi ne don ya nuna iko kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama cewa kafin alkiyama ta tashi sai an samu almasku Allah zai jirkita halitta wasu mutane abin zai zo nan gaba yana daga cikin ƙananan alamomi na tashin alkiyama Allah zai jirkita halittar wasu mutane za su koma wasu abu daban shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani da al'ummarsa da gargadi cewa kada ɗayanku ya dinga sallah yana kallon sama idan yana yin haka ya ji tsoron Allah Allah zai ta kanshi ya koma kan jaki ta iya lokacin bai zo ba ko tunda ba a ga hakan ba amma dai zai zo saboda haka ƙarshe kafin tashi alkiyama za a ta halittu kamar yadda Allah ya ikonsa akan waɗannan yana yadda su birarruka yanzu suka sama birai ne su ba su shiga daji sun koma daji ba suna nan tare da mutanen nan har suka mutu suka kare haka ba su gaba da hayayyafa ba iyaka wanda suka yi laifin su ne Allah ya daura musu wannan musibar to kada ya zama gargadi sai Allah yake gaya banu Isra'il to ku kiyaye kun san da wannan labarin shi yasa in aka tashi tsine musu da tsinuwa ke cewa abna'ul iradata wal khanazir akwai wanda suka zama aladu ai a zamanin Annabi Isa su ma suka karyata Annabi Isa annabi isa alaihi salam Allah ya ba shi mu'jizozi da yawa in ya zo zauna cikin su yana ba su labarin abubuwa da yawa in mutum ya zo zai tambaye shi menene a gidana sai annabi isa ya ce akwai abu kaza abu kaza a cikin ta ma abin da ka ci kaza ne yanzu ka fito da shi to sai su da wasu daga cikin su sukan raba annabi isa suna jin wannan abin wata rana annabi isa ya zo ina ina wanda muke zama da su babu an ɓoye ce to su waye a cikin can da aka kulle in ba wanda nake zama da su ba Allah yana nuna masa abin da ba sa ganin ka ce aladu ne yace to su zama aladin sai suka zama aladin sai suka zama aladin duka da izinin Allah ne kun fa yakun ce take aiki inna ma amru idza arada ya kula lahu kun fa yakun kai al'amarin Allah haka yake bainal kafi wa nun in Allah ya ce abu ya kasance haka yake kasancewa to nawa ka ce muku za a yi wani irin zafi da ba a taɓa yin shi a cikin azumi ba ko ai kawo sanyi shi ne sanyin da ake yanzu bai kuma wanda ake a baya ba eh a ce disamba za a yi sanyi za a yi waye wannan ku bar ma Allah aikin sa mana ko Allah in ya so abu haka yake yin sa ba wanda ya sai canja kuma yanzu jiya sanyin da aka yi jiya da shekaran jiya kai ka ce wannan sanyin ta ina fito kuma ba wannan nan bane ba ko ina ne ba haka al'amarin Allah ya wuce abin da mutum zai tsaya yana ja a kai Allah yake ka Allah hana kalan sai muka sanya haka din mayar da waɗancan birarruka ya zamanto tsoratarwa na kalan azabar azaba ce lima baina dai wa ma kalfaha, ga abin da su suka aikata da ma abin da zai biyo baya duk wanda suka yi Allah ya ce wa in otun udna in kuka maimaita za mu sake maimaita haka da wa mau'izatan lil muttaqina kuma ya zama wa'azi ne tunatarwa ne ga masu tsoron Allah duk mai tsoron Allah da haka ya san zai kiyaye zai ƙara kuma yarda da Allah da yaƙini da Allah cewa Allah ne iko ne akan bayinsa Allah ne iko ne akan komai to daga nan wannan kissa ta bani Isra'ila ta ƙare sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin wancan kuma abin da ya shigo ba wata gaba ce ita ma mai zaman kanta a mutane ne ɗan dan uwansu yana da dukiya yana da hali kuma shi bai da 'ya'ya sai yan uwan nasa don su ci gadansa sai suka kashe shi in sun kashe shi za su ci gadansa da suka kashe shi sai aka zo aka nuna ba a san wanda ya kashe shi ba aka yi aka yi su fito da wanda ya kashe shi suka ƙi sai suka zo wajen annabi Musa to ya annabi Musa annabin Allah ta roƙan mana Allah ya bayyana mana wanda ya kashe wannan mutumin da suka faɗi haka sai annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya ce annabi Musa ka ce su yanka saniya jaraba farko kenan jaraba farko kenan sai su yanka saniya suka ce da annabi Musa wannan gatsi ne da izgilanci mun ce an kashe mutum ka ce an ce mu yanka saniya Ne alaƙar mutum da saniya an yi kisa ka ce a yanka sani ai ce haka Allah ya ce yi suka ce a sai guna huguwa ka raina mu mun ce an kashe mutum ka ce a yanka sani ah, to wa yake su zai tambaye shi inda ba sa san su ji hakan sai su haƙura ai kuma a ƙarshe a ƙarshe haka suka koma suka yanka saniyar bayan sun wahala bayan sun azabtu suka koma suka yanka saniyar kuma a cikin yankan saniyar ne aka samu wanda ya kashe mutumin aka ɗauki wata gaba a jikin saniyar kamar yadda Allah ya umarce su aka ce ku taɓa mataccen nan da wannan jikin na saniya suna taɓa shi sai ya miƙe wa ya kashe kai ce wane ne wane da yake koma yake cewa wasu ne suka kashe yana faɗa kuma ya koma ya mutu zan Allah mai iko ne akan komai duk wannan fa Allah yana nuna sa ne Allah yana da ayoyi daban-daban sai dai wanda ya ƙi kawai ya ƙi amma duk wani abu da zai nuna cewa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci